naɗa shugaban na masar abdul fattah sisi a matsayin shugaban tarayyar ta afirka ya zo ne mako guda bayan rataye wasu matasa uku 'yan adawa da aka yi da gwamnati a ƙasar kan zargin su da hannu wajen kashe wani ɗan alkali a shari'ar da masu fafatuka suka ce tsagwaron sharri ce aka kitsa lamarin da ya sanya ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama irin su amnesty international siffanta naɗashin da wani mummunar kuma baya a nahiyar ta afirka michael dunne ita ce kakakin ƙungiyar ta amnesty a gabas ta tsakiya You've heard from the other witnesses about the shocking and unprecedented human rights abuses in Egypt. Ta ce kun saurari tarin shaidun da ke tabbatar da irin keta haƙƙin bil'adaman da ake ta yi a Masar tun bayan juyin mulkin da shugaba Sisi ya yi. Wanda ya kai ku ga dakatar da ƙasar ta Masar daga zama memba a wannan ƙungiyar taku na tsawon shekara guda. Don haka danka jagorancin wannan ƙungiyar ga Masar ba ƙaramin cin fuska bane ga ƙudurorin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa. kuma yin hakan tamkar tafka da warwara ne ga ikirarin da afirka take na girka sahihiyar demokuraɗiyya a cikinta a daidai lokacin da ƙasar ta masar ke ci gaba da garkame dubban masu fafutuka in the tens of thousands dr muhyiddin mushrif na cibiyar binciken ci gaban kasashen afirka da ke kasar sudan ya ce ga dukkan alamu kasashen na afirka sun miƙa wuya ne bori ya hau ga matsin lamban da suke fuskanta daga ƙetare ya ce na yi amannar cewa bai dace a ce shugaba sisi shike jagorantar nahiyar afirka ba a daidai lokacin da nahiyar ke raja'a ga juya baya ga shugabannin da suke juyin mulki ina ganin irin yadda kasashen amurka da isra'ila da saudiya suka mayar da shugaba sisi dan lelansu ne ya sanya shugabannin na afirka mika wuya ga irin matsin lamba da suke fuskanta daga waɗannan kasashen har ya sanya su ɗaukar wannan matakin don neman daɗaɗawa shugaban na masar eh, malu li eh, muhadanatar nizam misri to sai dai a hannu guda wasu da ke jinjina wannan matakin sun ce ya kamata afirka ta farka daga baccin da take ta kuma fuskanci abin da ke aukuwa a ƙasa ba tare da dogon mafarki ba domin a zahiri shugaban na masar abdul fattah sisi a daidai lokacin da nahiyar ta afirka ke fama da matsalolin tsaro da na ta'addanci shi cikin kiftawa da bismillah ya yi nasarar murkushe ta'addanci da tabbatar da cikakken tsaro a ƙasarsa lamarin da ya sanya iman tawil wata mai fashin baki kan alaƙar larabawa da afirka ke cewa تتعاون في مجال فض النزاعات ودعم السلم masar da mata saba taimakawa kasashe raba fada da warware rikici da tabbatar da zaman lafiya don haka don kawo shugaba sisi wannan jagorancin wata kyakkyawar dama ce ga afirka wajen murkushe ta'addanci da tabbatar da tsaro a nahiyar domin lamarin tsaro shine ƙashin bayan duk wani ci gaban da ake fatan gani ya tabbata a nahiyar dama dai tun bayan da shugaban na masar abdul fattah sisi ya ɗare kan karagar mulkin kasar shekaru kusan shidan da suka gabata yake ta zawarcin shugabannin afirka da ƙoƙarin ganin ya ɗasa da su a yunkurin da yake na dawo da tsohuwar alaka ta kudda kudda ake da ita tsakanin ƙasar ta masar da ƙasashen afirka wacce ta wanzu a zamanin tsohon shugaban ƙasar ta masar gamal abdul nasir alaƙar da shugabannin da suka biyo bayansa suka yi wa riƙon sakanyar kashi mahmud yaya azare dw hausa daga birnin alkahiran masar